Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31 shida Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so kuma a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Lahadi 19 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Lahashin Gumel tare da Babaya ko makere da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanan labarai. a jiya ne iyalai da gidauniyar tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan suka ba da sanarwar mutuwarsa bayan gajeriyar rashin lafiya a cikin wani shari'a kuma da amurka take wa wasu mutane biyar da ake tsare da su a gidan yarin amurka da ke guantanamo wanda ake zargin su da suna da hannu a harin ta'addanci da aka kai a ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 wani alkali ya ce ba za a yi amfani da wasu shaida da suka bayar ba bayan haka kuma musulmi sun fara aikin hajji a jiya lahadi to kanan labarin kenan aka ji cikin shirin za ku yi cewa yau ce ranar ba da agaji ta duniya da majalisar ɗinkin duniya ta ware hukumomi da ƙungiyoyin ba da agaji da ayyukan ceto ke bukukuwan wannan rana ta hanyar gudanar da gangami da laktocin ilmantar da jama'a game da mahimmancin aikin ceto yayin da ake shirin-shirin gudanar da bikin babbar sallah a duniya malamai a najeriya sun yi kira da muna kira ga a ƙara samun addu'o'i don samun zaman lafiya da wamamme da kuma ci gaban arziki na ƙasa gaba daya haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumomin ƙasar sun kori wani shugaban asibitin karkarar Dumega tare da dakatar da wasu 'yan mata biyu ɗalibai sai a kasance da mu domin jin dalili. daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan kwaya ta narke da hafsar mai na muhammad ta shirya kuma za ta gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kili a jiya ne iyalai da gidauniyar tsohon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi annan suka ba da sanarwar mutuwarsa bayan yan gajiriyar rashin lafiya ya mutu ne kuma yana da shekaru 80 a duniya sanarwar ta twitter ta kwatanta ana ta dattijo na duniya wanda ya himmantu wurin kishin ci gaban kasashen duniya kuma ya sadakar da rayuwarsa wurin neman zaman lafiyar duniya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya mai ci yanzu antonio guterres ya kwatanta kofi anan eh, da irin ayyuka da ya cewa na dindindin ne kuma ya ce ta kowace hanya kofi anan shine majalisar ɗinkin duniya shugaban ghana na akufa ado ya sanar da makokin mako ɗaya na mutuwar wannan gwarzon shi ma tsohon shugaban amurka barack obama ya ce anan cikakken ma'aikacin diplomasiya ne kuma ma'aikacin taimako ne wanda zai iya cewa shi ne majalisar ɗinkin duniya jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ke haley ta ce kofi anan ya sadaukar da rayuwarsa ga zaman lafiyar duniya kuma ya yi aiki tukuru wurin haɗin kan duniya ga baki ɗaya ya kuma ci gaba da irin wannan aikin shi a kowane matsayi wanda zai ke ganin ya kamata a mutunta kowane ɗan adam shugaban hukumar zartarwar kungiyar tarayyar turai jean claude ya ce babban abin da za a yi domin tunawa da kofi anan shine a tsare ayyukan shi na gari da a duniya a shekarar 2001 kofi anan ya samu kyautar lambar yabo ta zama lafiya ta nobel tare da kyautar aikin taimako na majalisar ɗinkin duniya Kofanan ya taka muhimmiyar rawa wurin kirkiro da asusun tallafawa yaƙi da cututtuka na kanjamau da tarin fuka da kuma maleriya. Shine kuma ya yi ruwa ya tsaki wurin tabbatar da dabarun yaƙi da ta'addanci a karon farko a duniya da kuma amincewar ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya na ɗaukar ɗawainiyar kare mutane wanda, daga kisan kare dangi da kuma laifukan yaƙi da kisar wata ƙabila da kuma laifukan cin zarafin bil'adama. shugaban hukumar kare haƙƙin bala'adama ta majalisar ɗinkin duniya zaid ra'ad hussein ya ce kufa anai babban misali ne ga bala'adama mutum ne mai dattako mai baiwa ya ce wannan babban rashi ne gare mu da ma duniya baki ɗaya anan ya fara aiki a majalisar ɗinkin duniya ne a shekarar 1962 a matsayin jami'in kula da tsarin aiki da shirya kasafi karkashin hukumar kiwon lafiya ta who daga bisani ya rike muhimman mukamai na majalisar ɗinkin duniya a new york kafin ya shugabanci majalisar ya yi aiki a ƙarƙashin ofishin babban sakataren majalisar a matsayin babban jami'in wanzar da zaman lafiya bayan ya gama aiki a majalisar ɗinkin duniya ya shugabanci gidauniyar kufi anai da ya kafa kuma da wata ƙungiyar dattawa wanda nelson mandela ya kafa ta a cikin shari'a da amurka take yi wa wasu mutane biyar da ke gidan yarin amurka da ke a guantanamo wanda ake zargin su da hannu a cikin kai harin ta'addanci na ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 wani alkalin sojoji ya umarci lauyoyin gwamnati kada sai amfani da bayanan waɗanda ake zargin suka yi wa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi a lokacin da ake musu tambayoyi bayan an fito da su daga wata gidan yari ta hukumar leƙen asirin amurka ta cia wanda ke ɓoye a wani wuri alkali mai shari'a kanal james paul ya zantar da hukunci a ranar juma'a cewa kalaman waɗanda ake sarar da su da suka yi wa fbi ba za a yi amfani da su ba a wannan shari'a da zai kai ga musu hukuncin kisa an yi wa waɗanda ake tsare da sun tambayoyi ne yayin da ake tsare da su a wata gidan yarin amurka da ke boye a wata ƙasa wanda hukumar cia ke rike da ita bayan an miƙa su zuwa ga gidan yarin amurka da ke guantanamo wani mai bincike daga hukumar fbi wanda bai san batun kalaman da suka yi a tambayoyi da aka musu a baya ba shi kuma ya sake musu wasu tambayoyin su ko lauyoyi masu kare mutanen da ake tsare da su a guantanamo sun ce tana yiwuwa an canja wani abu a cikin bayanai da suka yi a tambayoyin da jami'an fbi suka musu a baya a kokarin kare su wato mutane da ke tsirin lauyoyin nasu sun ce ya kamata a bincike yanayi da hukumar cia ta musu bincike tun da farko mutane biyar da ake tsare da sun sun hada ne da khalid sheikh muhammad wanda ake kwatanta shi shi ne ya shirya harin nan da aka kai a ranar 11 ga watan satumba shekarar 2001 ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kusan musulmi duniya miliyan biyu ne suka isa ƙasar saudiya a cikin birni mai tsarki na makka domin gudanar da aikin haji a jiya lahadi ne aka fara aikin hajin da zai ɗauki kwanaki biyar tare da gudanar da dawafi a gidan ka'aba ɗakin allah na mai kusuroyi guda hudu da ke a cikin babban masallacin harami na maka wanda musulmin duniya suka yi imani cewa annabi ibrahim ne kafa tubalin wannan ɗakin sauran musulmin duniya suna huskantar ka'aba a matsayin alƙiblar sallar ibada sau biyar da ake a kowace rana ta allah yayin aikin hajji musulmi za su gudanar da ayyukan bautar allah daban-daban baccin tawafi a gidan kaba ma'ajatan za su sha ruwan tsarki mai tsarki na zanzam wanda musulmi ke zaton yana fitar da cururuta a jikin mutum haka zalika ma'ajatan za su yi jifar shaidan aikin hajji yana cikin rukunin musulunci guda biyar da ya zama wajibi ga dukkan musulmi mai iko ya je koda su ɗaya ne a cikin rayuwarsa baba ya kuma ke ne karanto labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka anan washington dc Adalla. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 19 ga watan Agusta domin bikin ranar ba da agaji ta duniya wajen tunawa da waɗanda tarzoma da rikice-rikice ritsa da su a sassan duniya waɗanda suka hada da ma'aikatan agaji da suka mutu ko kuma suka jikata a bakin aiki. Muhammad Ibrahim Kwari na ɗauke da cikakken bayani. A shekara ta takwas ne zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da keɓe wannan rana biyo bayan wani harin sha tara ga watan Agustan shekara da uku. a kan shankwatar majalisar ɗinkin duniya a birnin bagadaza na ƙasar iraki wanda ya hallaka mutane 22 da suka hada da guda cikin manyan jami'an ofishin majalisar ɗinkin duniya na iraki mr sergio vera de tun a wancan lokaci ne hukumomi da kungiyoyin ba da agaji da ayyukan ceto ke bukukuwan wannan rana ta hanyar gudanar da gangami da lakcocin ilmantar da jama'a game da mahimmancin aikin ceto da kuma kare lafiya da mutuncin mutanen da tarzoma ta ritsa da su kana da jami'an ceto da na jin kai ofishin babban jami'in majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai a yankin arewa maso gabacin najeriya ya fitar da wata sanarwa game da zagayowar wannan rana sanarwar dauke da sa hannun babban jami'in ofishin ta ce tun bayan farmakin yan tarzoma a shalkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke bagadaza a shekara ta dubu biyu da uku fiye da mutane dubu hudu ne tarzoma ke ritsawa da su a sassan duniya cikin kowace shekara inda wasu daga cikinsu ke mutuwa da dama ke jikkata kana wasu kuma ake tsare su ko kuma a yi garkuwa da su sanarwar ta ce a kowace shekara ana samun batutuwa akalla uku kan cin zarafin mutanen da rikici ya ritsa da su a ɓangarorin duniya cikinsu kuwa har da ma'aikatan jin ƙai a cewa sanarwar kimanin mutane miliyan 65 waɗanda suka hada da mata da yara ne suka rasa matsugunansu a sassan duniya sanadiyar gingimu da tarzomar yaƙi kana da kuma ayyukan take hakkin bil'adama sanarwar ta ce yayin da ma'aikatan ceto ke ƙoƙarin tallafa waɗanda ke cikin mawuyacin hali sanadiyar farmakin kungiyoyin tarzoma waɗanda ke amfani da ƙananan yara a wasu lokuta a hannu guda kuma su ma jami'an jin kan da ke ƙoƙarin samar da abinci da magunguna na fuskantar barazana Mr. Edward Calon a cikin sanarwar ya lura cewa fararen hula na ci gaba da kasancewa cikin kuncin rayuwa a yankin arewa maso gabacin Najeriya mai fama da rikicin mayakan Boko Haram. sanarwar ta ce take hakkin bil'adama da karan tsaye ga dokokin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ba da kariya ga mata da yara na ci gaba da zama ruwan dare a yankin arewa maso gabas tun daga shekara ta 2009 fiye da mutane 26,000 aka kashe a lardin na borno in ji sanarwar yayin da aka kona dabban gidaje da ƙauyuka kuma aka tilastawa dabban iyalai tserewa daga muhallansu. a cewar babban jami'in hukumar ayyukan jin kan ta majalisar ɗinkin duniya a nan najeriya su ma ma'aikatan kiwon lafiya da ke aikin ceto ba su tsira ba inda ma'aikatan jin kai guda uku suka mutu kuma aka sace wasu guda uku a ƙauyen ran na jihar borno a bana yayin da wani jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ya rasa ransa a yankin damasak cikin makon jiya ya ce majalisar ɗinkin duniya ta tir da batun sace ma'aikatan agajin tare da kira ga bangarorin da ke rikici da juna su baiwa ma'aikatan jin kai sukunin kaiwa ga mutanen da ke bukatar agaji kamar yadda dokar kasa da kasa ta yi tanadi mr edward carlon a cikin sanarwar ya kira ga hukumomin najeriya su yi duk mai yiwuwa wajen ba da kariya ga mutanen da ke zaune a yankin arewa maso gabacin najeriya da kuma sauran sassan kasar masu fama da rikici haka kuma ya bukaci sauran masu ruwa da tsaki su haɗa hannu da hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin kai domin kare fararen hula tare da ma'aikatan agaji daga farmakin 'yan tarzoma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan sallar layya a birnin Aba da ke jihar Abia. Babban limamin birnin Alhaji Idris Bashir ya yi kira ga al'ummar musulmi da su yi wa Najeriya addu'a don samar da zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa. A wannan rahoton da Alphonsus Okurigwe ya haɗo mana. na farko dai sakona ga al'ummar najeriya shine yi musu matashiya ga al'ummar musulmai kirana zuwa gare su shine su ci gaba da yi ma wannan kasa tamu addu'a ba kawai sai a lokacin sallah ba musamman kuma wannan lokaci da Allah ta'ala ya kawo mu cikin kwanciyar hankali a cikin wannan shekara da aka dade ba a samu irin wannan ba muna kira ga a ƙara samun addu'o'i don samun zaman lafiya da wamamme da kuma ci gaban arziki na ƙasa gaba daya sai kuma jawo hankali zuwa ga ainihin su mahukunta da su ji tsoron Allah su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu domin aka tashi alkiyama kowa ya san zai je gaban Allah ya amsa tambayoyin aikin da aka ɗora masa in ya sauke daidai fa ni'ima in bai sauke daidai ba wannan shine zai amsa tambayoyinsa muna kira gare su da su tabbatar da cewa sun yi aikin da ya dace musamman mu nan kudancin <laughs> Najeriya inda muke zama muna nan zaune lafiya alhamdulillah muna ma shugabannin mu addu'o'i fatan Allah ta'ala ya taimake mu gaba da ya samu yi sallah lafiya kuma a wanye lafiya. Koya ake tafiyar da shirye-shiryen sallar layya a birnin Aban. Suna na Alhaji Abdullahi Girka, shugaban al'umma Hausawa na garin Aba. To hidimomin sallah kan alhamdulillahi sun kan kama. Wanda suke tafiya arewa su yi sallah sun tafi. Wanda kuma da su muna na ana hada-hadan sayan raguna. Da yake insha Allah muna sa ran ranar talata za a yi sallah. To da teloli dai da masu kai musu tafi ana nan ana ta kai da kawo. Ana Alhaji Aliyu Sani. Muna shirye-shirye kamar ainihin yadda addinin musulunci ya tanada. Sannan muna sayan raguna ainihin mu yanka ranar sallah insha Allah. Kuma kafin a kai lokacin yanka za mu taro na zama haka kamar na sallah idi. Eh kamar karfe tara misali na safe za a yi idi a yi nan kasuwa ayan albasa nan orata onius market. Banda wannan ya dinkin yara an yi? alhamdulillah mun yi na uwayen yara mun yi na yara gwargwado alhamdulillah kuma mun sai abin da za a yanka ma yara ina fata ga dukkan musulmi Allah yadda ya gwada mana wannan lokaci na sallah ubangiji Allah ya nuna mana karshen ta lafiya Allah ya sa mai sallah lafiya da mu da musulmin da kiristan ubangiji kuma Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka kara haɗa kan musulmi da kiristoci sunana Yahaya Biliya alhamdulillah muna gudanar da shirye-shiryen sallah a yanzu haka cikin koshin lafiya da kuma haɗa kan al'umma yadda za a yi a gama lafiya ba tare da wani samun wata matsala ba a wannan jiha tamu da muke iyalai yara da kuma mata haka alhamdulillah kowa dai ya samu gwargwadon abin da zai samu fata ai sai dai addu'a ta alkhairi ubangiji kuma Allah ya maimaita mana wannan sallah lafiya Allah ya kai mu baɗi mai albarka Bayanai daga babban limamin Aba na cewa za a gudanar da sallar Idi a babban masallacin Idin unguwan sarki da ke Enhi Road yadda akasarin musulman birnin suka saba yi a kowace shekara. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka daga Umahia, Najeriya. a gaida alphonsus okurigwe hukumomi a jamhuriyar niger sun kori wani shugaban asibitin karkarar dumega yayin da aka dakatar da wasu 'yan mata biyu dalibai daga koyon dabarun gogewa akan aiki a asibitin sakamakon samun su da laifin fallasa sirrin aiki biyu bayan wallafa hotunan wani jariri da aka haifa da nakasa a shafin facebook duk da cewa doka ta haramta wa likitoci aikata irin wannan ɗabi'a wani barma ya zanta da ministan lafiya na niger dr ilyas idi mai nasara bayan ya zo muna da wata mace ta zo aihuwa a nan likita CSE ta Dunega nan tsibiri da ta aihu sai Allah sa dan bai zo da ake son shi ba kamar yana da abin da ake ce mamal farmasiyon yana da nakasa to wasu masu kudin aikin likita abin da ake ce ma dalibai ga shi major sai sun ka wannan nakasa bayyana ta bisa yanar gizo da mun ka ji haka nan mun ka ce ai bincike a gani bincike lalle ya bado lalle sun yi wannan abu mataki na farko shi dai likitan an kore shi daga aiki saboda shi mutum ne wanda an dakatar da su daga koyan aiki domin ƙara gogewa. Eh saboda shi likita aikin shi in ya zo ya ceci rayuwa ya ci dan malati ba in ya san mutum yana cikin wanda waɗannan kenan in mutum ya zo da wani mugun ciwo yana suna ɗauka su wallafa shi kai yanzu mutum ya zo da wani ciwo na kanjamau suna iya ɗauka su rai zai su wata cikin dare. to kaga wannan eh, ga kundi na aiki abu ne wanda ya saba ma doka kuma kama cin haƙƙi cin zarafin eh, wannan mace da ta zo haihuwa kenan mu a namu hukuma ta kiwon lahiya ya kamata daidai gurgudu abun da aiki ya ce a yi shi ne kamata a yi yanzu kenan wani kira ne ko shan hankali za a yi zuwa ga su jami'an kiwon lafiya saboda a kauce faruwar irin waɗannan abubuwa a gaba jami'an kiwon lahiya da waɗanda na dindindin da waɗanda ake zauwa yin To a gaida Sulaiman Barma. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11 da minti 20 na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanku da kasancewa da mu a shirin idan kwaya ta narke fa inda za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu sunana Hafsat Maina Muhammad a ci gaba da yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ake ta yi duba da yadda shaye-shaye yake daɗa ƙamari cikin al'umma wakiliyar mu a Abuja Hauwa Umar ta hira da ƙwararren likita Dr. Imam Malik Barau inda ya bayanin yadda shaye-shaye yake zama illa ga lafiyar mutum. tu'ammali da miyagun kwayoyi wani abu ne da ya zama ruwan dare musamman ma a tsakanin matasan Najeriya wanda hakan ke da matukar illa ga lafiyar masu wannan ɗabi'a. Shaye-shaye na faruwa ne daga lokacin da mutum yake shan magani ba bisa umarnin likita ba ko kuma shan magani ba bisa ka'ida ba. A zantawar da na yi da kwararren likita Dr. Imam Malik Barau ya shaida min irin illolin da ake cin karo da su sakamakon wannan mummunar ɗabi'a ta shaye-shaye inda ya jaddada cewa cewa yakan shafi wasu ɓangarori na jiki. Dr. Barau ya kara da cewa shaye-shaye kan haifar da matsalar da ka iya sa mutum ya rasa ransa tare da jaddada irin koma bayan da hakan ke yi wajen ci gaban al'umma. akwai abu da ake ce ma depression mutum ya shiga cikin shi depression wani ma abu ne wanda zaka ga mutum an ce o oh, mutum ya kashe kanshi mutum ya yi wani abu da ya illata kanshi ko ya nemi ya kashe kanshi to depression wani abu ne na cikin kwakwalwa da zai shafi ka ji kawai ba ka san kowa ba ka san ganin komi ba irin waɗannan abubuwan da mm. kuma mutum zai fara no a wurin depression din akwai mood swing wanda kuma ya ɗan shafi mutum ya kasance kullum cikin ɓacin rai akwai kasala. Duk waɗannan illoli ne na shaye-shaye kenan. Abubuwa ne sosai banda kuma wasu part-part na jikin mutum da mutum zai fara samun matsala da su. kamar irin su kidney in nan ana samun su liver in nan akwai bloodshot eyes in nan da mutum zai rinka dan samun kamar jini na tumai daga cikin ido akwai paranoia wanda mutum zai rinka kasancewa kamar taɓaɓɓe komi abu ga shi daidai amma shi a wurin shi kawai ba a kyauta mashi ba mm. ba daidai ba ne ba sannan wasu kuma takan zama sukan samu aggressiveness wanda zaki ga cewa kawai su taushe hankali suke nema bala'i suke so da sauransu yana mera su kamar dai mahaukata da hallucination wanda bai san abu bai wuri amma yanzu za a ce akwai kaza wurin nan da mm. irin waɗannan abubuwan banda kwakwalwa da take saki samsatin enzyme akwai samsatin enzymes da take saki wanda idan an ce ta saki kwara biyar in ka ci abinci shi ne daidai shi mm. kuma shaye-shaye idan ka sha shi sai ta saki dubu sannan in ta saki dubu in wannan he nan wannan sai nan kamar a ce zaka fito daga gida ne zaka shiga cikin gida ka mm. san ga ɗakin ka ga falo ga kicin zaka shiga ɗaki zaka fito zaka je falo zaka fito zaka je kicin to amma wannan abin idan ta sike su da yawa idan ka fito in motar ka shiga ɗaki sai ka ci kanka a kewaye sai ka to irin waɗannan abubuwan a cikin ƙwaƙwalwa suke To idan na fahimce ka dai kamar irin illolin da shi wannan shaye-shaye ke jawowa yana da nasaba da kwakwalwa. Yana da nasaba da kwakwalwa sosai. To yana da nasaba da kuma zuciya ita kanta. Na ɗaya daga cikin illolin shaye-shaye yakan sa mutum ya haukace ko kuma ya rasa hankalinsa? Yana haukacewa yana rasa hankalin gaba ɗayansu saboda idan aka haukacen shine za a yi ta abubuwa rasa hankalin kuma za ka iya kaje ka faɗi ka suma a wani waje mm. wurin faɗuwan ma ka inda za ka faɗin ka shiga kewaye ka faɗi kanka ya bugi famfo A nasa bangaren mataimakin superintendent na hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi wato NDLEA Muhammad Umar Shamsuddin ya bayyana irin kokarin da hukumar ke yi tare da goyon bayan gwamnati da kuma haɗin gwiwa da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu domin kawo ƙarshen matsalar shaye-shaye a Najeriya. Gwamnati tana ba da ƙarfin gwiwa sosai wajen tsawata mutane da suke mu'amala da abun sukan ba mu dama mu yi kare. Mm. sukan karfafa mu da kayan aiki mm. su amfani da su bindiga motoci zuwa muna shiga cikin 'yan daba da mm. ya mu fito jihar kano ma da yake ina kano ne ita ta ba da tallafi ɗari bisa ɗari To wasu daga cikin matasa 'yan Najeriya suna ganin kamar ita hukumar wato bata yin abin da ya kamata don wasu sun nuna mana cewa ma kamar hukumar bata da rehabilitation center kamar yadda ka faɗa to yaya abin yake. Muna yi ya gwargwado akwai shi ba wai babu ba ne, amma gaskiyan maganan wa'innan rehabilitation centers inda muke magana ba wai suna nan da irin standard irin kasashen waje ba ne da yake a ƙasar mu Najeriya yau ba a damu da su kula da ma'aikatan mu ba mu mi ƙoƙarin ba tare ma tallafi daga wajen gwamnati ba da yake abin ya zama annoba yanzu a gari mm. sai mun tashi ba ma wai sai gwamnati sun ce me ba mu dan waje mi wannan yakin saboda abin yanzu ya zama wani annoba kin ga yanzu ma'amala da kayan maye mm. ba 'yan shaye-shayen ba ne kaɗai da ni da ke duk ya shafe mu saboda yanzu maganan gaskiya da ni da ke aka bincika zir'an ba za a rasa masu mu'amala da wannan kayan ba to kin ga ba sai mun jira gwamnati ba saboda mun yi rubutu mun yi rubutu mun mun gaji gwamnati ba ta bamu wannan tallafin to ya daidai gwargwado abin da muke da shi mukan fita mu je mu yi aikin nan kuma mu biya ma gwamnati bukata har mu kai musu a ƙarshen wata ko a ƙarshen shekara mu kai musu report To, duk da a farkon hirar mu ka nuna mana cewa gwamnati tana baku gudunmawa wajen ah, baku kayan aiki da motoci. Tana kokari amma mu akwai abin da muke so a mu har yanzu ba a bamu ba. Ba ki ga wa'ansu makaman da wa'annan 'yan shaye-shaye suke amfani da shi wani lokaci mu bamu da shi. Shaye-shaye abu ne da ke da matukar illa a dukkan fanni na rayuwa kama daga ci gaban al'umma, ci gaban ƙasa, matsalar tsaro da ma kalubale ga lafiyar ɗan adam. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya amma ga kaɗan daga cikin abin da shirin ke tafa da shi a sati na gaba. Akwai wani wanda a kamun daga nan garin Katsina ya ɗaura uwa tai da ya shaye-shayen ya tara kwalwa ya ɗauro mama ta ya ba ta kaji. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da Julie Gresham da ta ba da umarni ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa mu huta lafiya. Ubangijin To madalla a gaida Hafsir yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu wari ke turo mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yana cewa muna yi wa mahajjata addu'a da kuma fatan alkhairi a yunkurin da suke na hawa arfa gobe litinin idan Allah ya kai mu da fatan Allah ya amsa musu wannan ibada mai muhimmanci wacce take ɗaya daga cikin cikacikan wato wato cikacikan musulunci. Sako daga Baffa Haruna Alhaji Abubakar Jibrin Dan Gusau. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa muna yi wa shugaba Buhari barka da dawowa daga hutu da fatan Allah ya kara masa lafiya. Bayanin da ya yi da 'yan jaridu na hukunta wanda suka ci kuɗin ƙasa muna goyon bayan wannan yunkuri nashi sako daga Sada Sa'idu Daura. sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa yawan kuɗin da za a kashe domin gudanar da zaben shekara ta sha tara bai dame mu ba domin mun san akwai kuɗin bukatar mu kawai ita ce a yi zaben da zai kasance sahihi kuma karɓaɓɓe da aka san haka sako daga shehu adamu da jau to da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice rahotanni sun ce mayakar kungiyar taliban sun mamaye wata gunduma a cikin lardin faryab da ke kudancin afghanistan kuma sun kama sojojin gwamnati da dama fadar ta yau lahad na zuwa ne bayan kashedi da majalisar ɗinkin duniya ta yi a kan kaiwa ma'aikatan kai kayan agaji hari a cikin ƙasar wanda ya kai kashi 20 a cikin 100 a wannan shekarar kuma an kashe ma'aikatan kai kayan agajin 23 wasu 37 kuma sun jikata yayin da kuma aka yi garkuwa da wasu 74 gwamnan lardin faryab da ake kira nagibullah fayik ya faɗa murya amurka cewa gundumar bill ta huskanci hare-hare a cikin kwanaki da dama kuma jiya asabar ta shiga hannun 'yan ta'addan saboda dakarun afghanistan sun da aka mamaye su ba samu taimako ba to a to masu raro da wani makawo kawo karshen shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe litinin da misalin karfe 6 a wagon najeriya da nijar wato karfe 5 a wagon ghana za ku dosa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin baba ya ko makeri wanda ya tana gabatar da shirin da kuma chubahiro dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yau mr santos nisar fil hashin kuma da ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya salamu alaikum Info pour chacun. VOA Afrique.